Litinin 27 ga watan Janairu na shekara ta 2020 kuna tare da sashen Hausa na studio Kalangu ga labarin tarar Hawa Usman ga muhimman kanunsu. tattaunawar da ta wakana tsakanin kungiyar malaman jami'a da shugabannin ilimi mai zirhi ba ta barkata komai ba malaman na ci gaba da yajin aikin wata guda a dukkan fadin kasar nijar. daga yanzu dajin nan na centur verta birnin yamai zai samu kulawa daga gwamnati ƙungiyoyin matasa masu kula da muhalli sun yi ba da wannan tsarin sai kuma rahoton namu na musamman wanda ya yi tsokaci kan hukuncin da ya rataya kan masu laihin jagwal juji maimuna gazibo a cikin labarin namu sauraron mu barkan mu da sake saduwa. yashin aikin wata guda da malaman jami'a na ƙasar Nijar suka tsunduma na cikin wa'adin shi na sati biyu, ba tare da an samu wata alamar mafita ba. A cewar magatakardar kungiyar malaman jami'ar haɗuwar da suka yi tare da ministan ilimi mai zirhi ba ta unhwani komai ba. Ga dai na bala adare a cikin firarsu da Musa Hassan. Kusan kashi shidda sai ya kira mace ce shi ba ta yiwa a tantamana da tsarin Eh, aikin university mun kuma mun ce ba ta yiwa a ce muna aiki cikin university kuma a ce za a tsari abin da shahi bincike aikinmu ne ba da ilimi aikinmu ne a ce kuma wani, kato zai koma gehe zai zuwa shi lisahi ya tsara aikin da zamu yi a duniya university ba haka nan take aiki ba dole ne musa university sai an bi ta gare su an saurari menene suke nuhi gwamnati ce aiki da wannan nuhi shi ma kawo ta kwaskwari ma mai ba ta a ce a hidda mu yau bai son 'yan makaranta su ji daɗi sai cika ya fasa tantamna kenan 'yan makaranta su san wane ne bai son su ci gaba ba mu ne ba tun da mu na tsarin university aka shahi ba haki kaɗai na kuɗi ba ne mu na ƙaƙa za a yi a tsarin university su ci gaba shine gwamnati ya hana mu yace kuma har abada ba a ƙara samu. Malaman makaranta 46 a ajin farko, 18 a aji na gaba da sakandare shine adadin malaman makarantar sakandare da ake bukata a gaya. kamar yadda daraktan makarantar sakandare na gayar muhammad fari adam ya shaida ma fadil alo harabar kula da ilimi ta gundumar gaya na da harabar inspector 22 a ciki akwai sashen makarantu masu zaman kansu biyar jimillar ɗalibai ya tashi dubu goma da ɗari bakwai da ishirin da ɗaya lissafin ƙarshe ne wannan a fannin masu ba da karatu a sashen kwaloji ajin farko su ɗari biyu da goma sha takwas suke muna buƙatar ƙarin arba'in da shida aji na biyu kuma na wannan fuskar a cikin bukata malumai saba'in da hudu muna bukatar karin malumai goma sha takwas wannan fasalin zuwa ranar yau ne duk da takwas da muka samu daga baya bayan nan da suka zo satin da ya shuɗe har ma mun kai su inda za su ba da karantar suwar to lalle kaman ko ina a cikin ƙasar Nijar muna fuskantar karamcin malumai amma muna iya ƙoƙarin yadda za mu yi don mu ingantar da koyarwar tare da fatan samun ƙari na malumman idan ko ba mu samu cikon giɓin zaɓin ba hakika ne zai kasance wani tasiri maras nagarci. tabbata centur verta ta birnin yamai za ta samu kariya a ranar talatar da ta gabata gwamnati ya ɗauki wani ƙudurin doka da zai kula da wannan filin mai kunshe da itatuwa kan faɗin eka ɗari 400 wadda aka keɓe tun lokacin da ƙasar nijar ta samu 'yancin kai da zummar kare birnin yamai daga illolin gurɓacewar yanayi wannan tsarin ya yi daidai in ji sani ayuba shugaban kungiyar matasa mai kokowa da canjin yanayi a cikin firarsu da rafikatu a tahir wannan kuduri an ɗauke shi ne domin ƙarfafa tsarin ƙa'idodin sharuɗan da ke akwai ta fuskar kariyar muhalli da kulawa da hilaye masu tsanwa bugu da ƙari domin kuma ƙarfafa matsayinsa kan shari'a yau ya tabbata a hukumce balbalin centurvert ya samu matsayinsa na sharuɗan shari'a dangance da dukkan sauran matakan tsarin kan shari'a kuma kuduri ne musamman da zai ba da damar tallafawa tsarin ayyukan aiwatawa ga wasu babi-babi da za su ba da damar karfafa batun kulawa da wa'annan albarkatu na jama'a muna yabawa wannan kudirin na gwamnatin niger mafi mahimmanci shine dai dangantar da ke akwai gabi sau da kafan da za a ma matakan a hakikan akwai ka'idodi da dama da ba a bi odar su ba lamarin da ya kai mu da halin da muka gani wanda ya haddasa taɓarɓarewar mafi yawan shimfiɗar wannan centurvert. A cikin zumar ganin cewa garin dogon dutse ya rabu da ƙazanta kuma an yi rigakafin wasu cututtuka. Ma'aikatar 'yan sanda mai kula da tsafta ta kwamirkin ta dogon dutse a jihar Doso ta yi hani ga wasu miyagun halaye kamar yawon dabbobi barkatai a cikin gari zub da shara da sauransu. Ga dai mamman sani matiga na ma'aikatar 'yan sanda mai kula da tsafta a cikin firarsu da Abdulaziz Danyuma. an hana sussuka cikin gari tunda sussuka cikin gari cuta mutane ne ake an hana gina salanga bisa titi cikin gidanka nan ne kake iko kenan kai kokari salangarka ka gina ta a gidanka titi na gwamnati ne kuma mun ce an hana a kwaso salanga a kawo shi bisa titi a yi rami a zuba shi an hana ka zo ka gina wani icce ko ka gina wata taya don ka hana mutane wuciya kuma muka ce ba a so a tara taki bar shi ya ɗauki lokaci mai tsawo bisan titi akwai gurɓata gurbataccen ruwa ruwan gwalalo kun ga mutane sai su yi wanke-wanke cikin gida su kawo shi bisa titi su watsa shi to muna kira ga mutane kowa ya gyara gwalalan shi akwai dokoki akwai kuma kumci hukumce da ya shahi mutane in ba su bi ka'idar wannan abubuwa ba gurin da ake so a cinwa a samu gari cututtuka sun rage dan in ka cika tsafta ko cuta za ta samu mutum tana zo mishi a sauƙaƙe waye ma al'umma kai kan yanci da kuma hakkin da ya rataya a kansu a cikin tafiyar da al'amura na ƙasa shine makasudin wani zaman taron ƙara ma juna sani da ƙungiyar rotab ta yi a doso a jiya a cewar wakili na ƙungiyar ta rotab hamidu musa wannan babbar karuwa ce ga shugabannin jihar ta doso a cikin firarsu da ausi abdurrahman kasafin kuɗi shine yake gaban kowace gwamnati da duka 'yan ƙasa kuma domin 'yan ƙasa su gane su gane amfaninsa da yadda ya kamata a kula da haƙoƙinsu kenan yana da kyau kowa ya san yadda ake tafiyar da kasafin kuɗin da yadda ake kashe kuɗaɗen saboda ayyukan da ba a saka a cikin kasafin kuɗin ba to akwai wuya a aiwatar da ayyukan don haka ne muke son jama'a su gane kowa yana da haƙƙi ya bi abin sau da kafa tun lokacin da ake kada ƙuri'an amincewa da kasafin kuɗin don a tabbatar da bukatocin jama'a musamman ga waɗanda suke mulkin mu. A ƙasar Nijar cikin mata goma bakwai ina haihuwa ne a gida. Gashi kuma suna fuskantar matsalar ta rashin jini bayan an kai su babbar asibiti ta uwa da ɗa ta zandar misali. A cewar likitan mata Edmond Aloke Adamu. Bara a cikin watanni shidda an samu mata 271 masu matsalar rashin jini, 38 daga cikinsu sun rasu, ga dai karin bayanin da yamma mustafa mamman sani in aka yi awon ta. na'urori masu ƙara jini wanda ake ce ma hemoglobin suna ƙasa ga goma sha ɗaya bisa litir guda tana da matsalar rashin jini to in muka yi bincike nan sai mahi yawa sai mu ga matan da suke zuwa muna sa mai ɗigo guda ma kawai biyu uku haka suke zo mana a cikin wata shida shekara gara ta shuɗa mata masu wannan matsala ɗari biyu da saba'in da ɗaya muka samu cikin wannan ɗari biyu da saba'in da ɗaya sai da muka samu wadda dole dole kullum ana son a cece ta sai an mata karin jini ɗari biyu da sha biyu yanzu aka ce cikin wata shida an sasalka jini fiye da ɗari biyu ta akwai matsala kenan abin da muke so mu dan a yi rigakafi ya yi magani duk jan kokarin da mutanen da suka yi ana an yi binciken an sa jini an yi komi amma duk da haka nan sai da muka fadda rayu kafin wannan wata shida mutum arba'in ba biyu suka samu wanda suka mutu saboda kawai babu wata matsala rashin jini. Gwamnatin ƙasar Nijar ya bayyana dokar ta ɓaci a ranar Juma'a da ta gabata a cikin gundumar Filinge jihar Talabere, wanda gwamnati ke nuna cewar 'yan ta'adda na kawo ma barazana sosai. Sanarwar ta gwamnati ta ƙara da cewa wannan wata dama ce ga sojoji da kuma hukumomi ta su gudanar da aikin nasu na tsaro a cikin tsanaki. Sojoji 20 suka rasu, biyar suka ji rauni, sattin kuma suka tsira. Motoci da bindigogi da dama ne aka yi awon gaba da su a cikin jijibin sahiyar lahadi inda 'yan ta'adda suka fada ma rundunar sojoji ta mali in ji afp a cewar rundunar farmakin da aka kai ma tsibirin nan na sokole da ke kusan da iyakar mauritaniya inda jandarmomi suke mutum 20 suka rasu biyar suka jikkata hudu suka rasu a bangaren abokan hamayya kasashen da ke makwabtaka da ƙasar Libya sun yi watsi da dukkan wani tsari da mulki na kasashen waje a cikin wannan ƙasar da take fama da yaƙi, kuma sun yi kira ga 'yan ƙasar da su sasanta. Wannan ya biyo bayan wata ganawar da ta wakana a alje don samun mafita kan rikicin da ya gama garin. Zaman muhawarar ya haɗa ministerin al'amuran waje na Tunisia, Egypta, Chad da na Mali, tare da jikadodin Sudan da na Niger. kamar yadda kamfanin afp ya bayyana A kowace rana ku saurari shirye-shiryen Studio Kalangu ta hanyar gidajen rediyoyi abokanan hulɗarsa da kuma bisa shahin tattaunawarsa WhatsApp bisa tamanin sifili da shida tamanin da takwas hamsin da hudu daga karfe biyar na marece. Kar ku manta da alkawalinmu na mako. A ranar Litinin muna taɓo batun inci a cikin shirin namu na musamman. A ranar Talata bayan labaru ku tarbi shirin namu na musamman akan batun kyautata rayuwar iyali. a karfe shida da kwata na marece. Kada ku bari a baku labari akan muhawarar 'yan jarida ta ranar Juma'a akan labarun mako. Da ranar Subdu da Ladi filin labarun matasa daga karfe biyar na marece da kuma shirin muhaɗu a fada. Istidiyo Kalangu tafiyar yanayin Nijar. Madalla a yanzu kuma sai rahoton namu na musamman. Aƙalla watanni goma zuwa sama na zaman yari shine hukuncin da ya rataya kan wanda ya shiga harkar jagwal. Kamar yadda daftarin doka mai lamba 354 na kundin shari'a na ƙasar Nijar ya bayyana. Jagwal shine ka karbi kayan wani ko kuma ka sai kayan bayan kasancewa na sata ne ko kuma kisan gilda da sauransu. Juju Goje Maimuna Gazibon ta mana ƙarin haske a cikin firarsu da Barkisa Hamidu da yake yau muna ranar litinin a cikin shirin na studio kalangu kan 'yanci. mutum ya kasance ɗauke da kayan da aka sata ko kuma na zamba na can amana na ribda ciki na kisan gilla da sanin waɗannan kayan na kisan kai ne na iya kai mutumin da ke ɗauke da su kan tuhumar shari'a ganin laifin kasancewa da waɗannan kayan. Juju Goje Maimuna Gazibo. Shafin kundin doka mai lamba 354 ya yi tsokaci ga kayan jagwal. Me ake nufi da jagwal? Abin da ake nufi da hukuncin jagwal shine ka sayi kayan da aka samu ta hanyar kisan kai ko sata ko kuma makamantan haka. Misali wani dan kananku ko kuma dan wa kun san sare baya aikin komi sai ya kawo muku mota ya ajiye a cikin gida ya ce tashi ce alhali ba wani ya bashi ba kuma sannan baya da albashin da zai saya tunda baya aikin komi to ya kamata ku bincike shi. In an kawo muku kayan jagwal alhali kun san kayan ba na sata ba ne ko wata cin amana ko kuma kwace to juju ba zai kama ku da laihin sayen kayan na jagwal ba tunda ba ku sani ba misali kuna da dan da ke sato kuɗi a ma'aikatar su yana kawo muku ku adana mishi in kun tambaye shi sai ya ce albashin shi ne nan babu wani hukuncin laihin kayan jagwal da ya shahe ku amma idan wani ya saci kayan kun san sarai kayan na sata ne kuma ya kawo kuka ajiye mishi to idan asiri ya tono za a kama ku tare ko kuma ku haɗa kai da wani mai satar motocin wasu ma'aikatu kamar su likita ya ajiye a gidanku ko kuma ya baku ku saida mishi gashi kuma kun san cewa na sata ne to za a hukunta ku tunda kun sai da kayan sata laihin jagol na tabbata ne idan wanda aka ba ko ya saya ya san sarai cewar kayan wannan na jagol ne kuma ya karba Wane irin abu ne yake faruwa ga wanda aka kama da ajiyar kayan jagwal da ya san na jagwal ne? Lokacin da laihin sayen kayan jagwal ya shahi mutum, za ya yi zaman kurkuku na 'yan watanni zuwa shekaru tara. Shawarar da zan ba jama'a ita ce, ku kiyaye karɓar kayan da ba ku san inda suka hutu ba. Misali in kuna cikin bulaguro, wani ya ba ku rikon kaya, ba tare da kun san ko menene ba da an yi bincike sai a gano ashe kwaya ce ko kuma zinariya ce da aka sato haka kawai sai ku tsinci kanku a gidan kaso ku kiyaye da zarar an ba ku sako ku bincika domin ku san ko menene ke ciki in kunne ya ji jiki ya tsira duka duka dai abin da sa'o kenan a game da labarin na yau in huta lahi. Studio Kalangu. A kowace rana ku saurari shirye-shiryen Istidiyo Kalangu ta hanyar gidajen rediyoyi abokanan hulɗarsa da kuma bisa shahin tattaunawarsa WhatsApp bisa tamanin sifili da shida tamanin da takwas hamsin da hudu daga karfe biyar na marece. Kar ku manta da alƙawalinmu na mako. A ranar Litinin muna taɓo batun inci a cikin shirin namu na musamman. A ranar Talata bayan labaru ku tarbi shirin namu na musamman akan batun kyautata rayuwar iyali a karfe shida da kwata na marece. Kada ku bari a baku labari akan muhawarar 'yan jarida ta ranar Juma'a a kan labarun mako. Da ranar Subdu da Ladi filin labarun matasa daga karfe biyar na marece da kuma shirin muhadu a fada. Istidiyo Kalangu tafiyar yanayin Nijar.